This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da sake kasancewa tare da mu masu sauraro da fatan an wuni lafiya. yanzu ma aisha mu'azu ce tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da mu na dare yau litinin 24 ga watan yuni 2024 ta bayan labaran duniya za a ji gargaɗin mataimakin shugaban ƙasar najeriya kashin shatima ga gwamnatin sokoto bayan da ake ta raɗe-raɗin cewa gwamnan jihar na yunkurin tuɓewa mai martaba sarkin musulmi rawani. bayan nan kuma za ku saurari karashin hirar da muryar amurka ta yi da hafsan hafsoshin tsaron najeriya janar christopher musa akan yadda suke tunkarar matsalolin tsaro da suka addabi kasar sai kuma shirin 'yan kasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ya shirya kuma zai gabatar muna kuma tafi da labaran wasanni daga nan washington dc wanda murtala faruk sanyin da zai gabatar yanzu dai sai a sake gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomin Rasha sun ce adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa akalla ashirin bayan jerin wasu hararan ta'addanci da aka kai kan majami'u da haikalin Yahudawa a yankin Danjostan a jalhadi Wasu 'yan bindiga masu ɗauke da muggan makamai masu sarrafa kansu sun kai hare-hare a biranen Dabant da Makachkala a cewar jami'ai. Indamban maharan sun kuza kai majami'a da daddiyar ɗariƙa ta Orthodox da wani haikalin Yahudawa inda suka cinna wuta sannan suka kashe wani limamin Orthodox. Shugaban yankin dangestan Sergei Milkov, ya bayyana lamarin a matsayin wani bala'i ga ƙasa, yana mai cewa wannan rana ce ta bala'i ga dangestan da ma ƙasa baki ɗaya. Beijing na son kungiyar tarayyar EU ta janye harajin farko da ta sanya kan motoci masu amfani da lantarki ƙirar China nan da zuwa ranar hudu ga watan Yuli mai zuwa, kamar da kafar labarai ta Global Times mallakar gwamnatin China ta rawaito, bayan da bangarorin biyu suka amince su gudanar da sabbin tattaunawa kan cinikayya. Harajin EU na wucin gadi da ya kai har zuwa kashi 38.1 akan motocin latironi da aka shigo da su daga China. zai fara aiki nan da ranar hudu ga watan Yuli yayin da kungiyar ke binciken abubuwan da ta ce sun wuce kima da rashin adalci na tallafi. Kasar China ta sha yin kira ga kungiyar ta EU da ta soke harajin da ta saka, inda ta bayyana aniyarta ta shiga tattaunawa. Beijing ba ta son shiga wani sabon rikicin haraji, ganin har yanzu ba ta gama murmurewa daga harajin da gwamnatin Trump ta sanya mata ba. amma ta ce za ta ɗauki dukkan matakai don kare kamfanonin china idan hakan ta faru labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'a amurka da turai na gargaɗi kan yiwuwar yakin gaza ya faɗaɗa ganin cewa da yiwuwar isra'ila ta kai farmaki labanin kan mayakan hezbollah masu samun goyon bayan iran shugaban bangaren zartaswa da manufofin kungiyar tarayyar turai eu joseph borrell ya gaya ma manema labarai yau litinin a birnin luxembourg cewa kasar wanzuwar yakin na karuwa kulle yaumin abin bakin ciki na ganin mun shiga wani yanayi na gab da wanzuwar wannan yakin a cewar borel ya kuma ce ana matukar buƙatar tsagaita wuta a gaza don a samu shiga da kayan agaji ya ƙara da cewa shigar da kayan taimakon jin kai cikin gaza bai yiwuwa yanzu Masu zanga-zanga a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil sun yi tattaki a wajejen gaɓar wata Copacabana Beach jiya Lahadi da nuna ɓacin ransu kan wani ƙudurin doka wanda zai daɗa mai da zubar da ciki babban laifi a ƙasar ta Brazil. Masu zanga-zangar na ɗauke da kwalaye iri-iri da ke nuna saƙonsu na rashin amincewa da ƙudurin dokar. Wasu daga cikin matan da suka yi sutura da kalar ja da fari irin wannan ya zama ya biyo bayan amfani da irin wannan adan da fitacciyar mai aiki a gidan talabijin margaret atwood ta yi a littafinta mai suna da handmade tale mai nuni da tsarin danniya Nuzi ta ce muna nan ne don mu nuna ma duniya cewa muke iko da mahaifarmu a cikinmu, mu namu ne, kasar mu kuma babu ruwanta da addini bai kamata kasar mu ta yi shishigi abin da ya shafi jikin mata ba mun zo nan ne don gaya ma duniya haka saboda a kasashe da dama ana raina mata matuka. a ƙarshe 'yan kasar china takwas na daga cikin mutane akalla ashirin da suka mutu a wata babbar gobara da ta tashi a wani kamfanin yin batir na lithium a kasar koriya ta kudu a cewar hukumar kashe gobara a yau litinin din ta kara da cewa akwai ma wani mutum ɗaya ya ɓace daga cikin mamatan akwai 'yan ƙasashen waje ashirin ciki har da 'yan ƙasar china sha takwas mutum guda daga laos da kuma wani wanda ba a san inda ya fito ba abinda wani jami'in kashe gobara mai suna kim jong yong ya gaya ma manema labarai kenan ya kara da cewa garokin mamatan sun yi matukar ƙonewa ta yadda zai ɗau lokaci kafin a iya tantance mamatan mutane sama da ɗari ne ke aiki a kamfanin lokacin da suka ji jerin fashe-fashe daga hawa na biyu inda ake tantance ingancin batir lithium da ake sawa a fakiti a cewar kim jin yong a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Mataimakin shugaban Najeriya Sanata Kashim Shatima ya yi kashedi a kan yunkurin tuɓe sarkin musulmi Khalifan Shehu Usman ɗan fodiyo na ashirin daga kan karaga. Wannan na zuwa ne lokacin da rikicin sarauta a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ke jan hankalin jama'a. Kwatsam sai ga wani abu mai kama da afkawa cikin irin wannan rudani a jihar Sokoto, wadda ita ma take arewa maso yammacin Najeriya. tun daga lokacin da majalisar zattaswa ta jihar sokoto ta amince a yi wa dokar kananan hukumomi kwaskwarima yadda za ta shafi batun wa'adin zaɓaɓɓun shugabannin kananan hukumomi da naɗin uwayen ƙasa da hakimai. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. A lokacin zaman karo na biyar na wannan shekara ta 2024, majalisar zartaswa ta jihar sokoto karkashin jagorancin gwamna ahmad aliyu sokoto ta amince da wasu ayyuka da kuma gyara ga wasu tanade-tanade na dokar kananan hukumomi kwamishinan albarkatun ruwa na jiha yusuf muhammad macidu wanda kuma ɗa ne ga sarkin musulmi na goma sha tara muhammad macido yana cikin waɗanda suka karanta jawabin bayan zaman majalisar ga manema labarai kuma shine ya karanta batun amincewar majalisar kan yin gyara ga dokar kananan hukumomi wadda za ta sauya wa'adin shugabannin da aka zaba da kuma batun iko na naɗa uwayen ƙasa ƙasa da hakimai. Tsarin shine majalisar sarkin musulmi ita za ta gabatar da bukata ga gwamna domin naɗa waɗanda ake so a matsayin kowayen ƙasa da kuma hakimai ne tsarin wanda yake to amma dokar ta 2008 ta nuna cewa a damar naɗi tana ga majalisar sarkin musulmi wanda kuma wani abin yake damar naɗi tana ga gwamna ita majalisa kusan sarkin musulmi za ta gabatar ne ga gwamna domin amincewa da kuma naɗawa to ne wannan gyaran fuskar da aka wa wannan sashe na 76 kashi na biyu ya nuna cewa idan wanda kuma majalisa sarwa ta jihar sokoto ta amince da shi wanda idan kuma ya samu amincewa da na majalisar dokoki da jihar sokoto tsarin zai dawo yadda aka al'adance shi cewa majalisar sarkin musulmi za ta gabatar da bukata na neman amincewa da kuma nadawa daga gwamna a mukamai na uwayen kasa da kuma na hakimai a jihar sokoto tun bayan wannan zaman ne maganganu ke fitowa daban-daban daidai da fahimtar masu waɗannan kalaman ko kuma abin da suka hango ake nufi da batun na sarakuna bayanai dai sun yi ta bazuwa a kafafen sada zumunta masu nuna cewa gwamna ahmad aliyu yana yunkurin cire sarkin musulmi daga kan karaga saboda watakila yadda suke kallon dangantakar gwamnati da masarautar wayewar safiyar yau litinin ne jaridar daily trust ta rawaito kungiyar kare haƙoƙin musulmi wato murik a turanci ta ƙara akan cewa gwamnan sokoto na makarƙashiya na tuɓe sarkin musulmi daga kan karaga mataimakin shugaban najeriya ma sanata kashim shetima ya yi kashedi akan wannan yunkurin lokacin da yake magana wurin taron sha'anin tsaro a jihar katsina and to the deputy governor of sokoto i have a simple message for you yes the sultan is the sultan of sokoto but he is much more than that he represents an idea is an institution that all of us in this country need to jealously guard protect, promote, preserve and project for the good of our nation. Mataimakin shugaban kasar da ya bayar da sako ne ga mataimakin gwamnan Sokoto cewa sarkin musulmi sarki ne na Sokoto amma darajarsa ta zarce hakan ya ce shi jigo ne wanda ke rike da masarauta da wata martaba wadda dukkaninmu a kasar nan muke aiki domin tabbatar da mutunta ta da kare ta da kuma ɗaukaka ta domin kasar mu ta ci gaba to sai na tuntubi majalisar mai arfar sarkin musulmi akan wannan batun inda kakakinta ya ce ba su da masaniya akan wannan batun na yunkurin cire sarki har wayo na tuntuɓi bangaren gwamnati ba wanda zai iya magana akan wannan batun a hukumanci sai dai wani bincike daga bangaren na gwamnati ya nuna cewa dokar da za a yi wa gyaran fuska doka ce wadda kawai tana tsokaci akan baiwa gwamna dama na zaɓen wanda za a naɗa uban kasa ko hakimi idan masarautar mai martaba sarkin musulmi ta gabatar da sunayen waɗanda take son a zaɓi ɗaya daga cikin su duba da yadda ake zubar da kimar sarakuna da masarautu a najeriya musamman abin da ke faruwa a jihar kano yanzu kuma ga wannan na faruwa a sokoto inda a baya ma wannan gwamnatin ta sokoto ta cire wasu sarakuna ta kuma sauyawa wasu wuraren aiki ya sa na tuntuɓi mai sharhi akan lamarin yau da kullum farfesa bello dodon bada ko me wannan yake nufi wannan abin sakkwato za ta yi kokari ta yi irin wannan aiki ba balle kuma gwamnati ta fara na a sakkwato saboda duk inda ka ga waɗannan wurare da ke da sarakuna da suka anshi tuta yi daga tabbata sun ka anshi tuta don haka idan dattaku ne da mutunci da sani ya kamata da hankuri daga sakkwato ake jin ɗan ya kamata su fara. Yanzu dai majalisar dokoki ta jihar Sokoto tana kan hutu idan ta dawo kuma kallo zai koma a kanta musamman idan ta fara aiki a kan wannan dokar da sashen zata zattasuwa ke bukatar ta yi gyara a kai wadda za ta baiwa gwamna dama na uban ƙasa ko kuma hakimi. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Sai rahoton mu na biyu. A ƙarashin hira shi da hafsan hafsoshin tsaron Najeriya janar Christopher Musa, shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha ya yi mishi tambaya kamar haka. maganar rasuwar nan ta tuna min cewa akwai eh, al'amuran da suka faru aka kashe sojoji da dama eh, Niger delta an aka kashe su abdullahi ali mm-hmm. akwai su eh, maganar jiran ahmed mm-hmm. da aka yi a lagos akwai har um, general idris alkali da aka shi a jos na san kun kafa uh, kwamitocin bincike a ina ake game da binciken waɗanda suka kashe waɗannan sojoji binciken duk ya riga bincike an riga an gama yanzu yanzu shi shugaban kasa ne kawai zamu yi mishi bayani sanan sai a ga jama'a abin da ya faru amma abin da muka na shi na uh, wanda ya faru a kaduna wannan kuskure ne wannan ba wai an ɗauki wani wani ya ɗauki mataki kawai ya nemi mutane a'a mun bincike mun ga cewa wannan ba wai wani abu ne kuskure ne ana operation dama akwai kwanaki kafin waɗannan lokaci akwai mutane sojojin da aka kashe a wurin ana bin mutane don suna bin ta wurin to da aka gan sosai shi mutumin ya ɗauka cewa su ne mm. to shi ne wannan kuskure na wanda ya faru kuma a delta state wannan eh, abin ban haushi ne domin mutanen ma sun je ba wai sun je da wani bindiga su faɗa ba ne sun ga mutane da suka saba su ce oke to mu aikin mu mu lura da kuto yanzu ku zo mu yi magana sun fito kenan sun aje bindiga suna magana sai aka halbe su kawai aka yanke su to kaga inda ya muna ciwo kenan to amma mun dauki mataki shi ma an gama kun kama wasu daga cikin wanda suka yi wannan abu eh no mun dai san waɗanda suka yi wannan abu sun muna kan eh, sun gudu amma muna kan bin su kuma mun tabbata za mu kama su mun tabbata za mu kama su jin musa um, makarantu da ake shiga ana kwashe yara na san kamar da kace yana da waya a girgir ka soja ko ina amma mutanen sun gane su shiga su kwashe yara a biya su diya mm, mm. kuma an ce gwamnati ba ta biyan diya mm. gwamnati ba ta biyan diya da gaske ne ba sa biyan mutanen na mutane mu dai ta wurin mu ba mu yadda a biya diya ba mu so muna son ko dai ta yaya ne mutanen shi yasa muke mu za mu ci gaba da aikin mu gwamnati kuma sun san yadda suke aikin su to mu dai za mu ci gaba pressure da muke sawa domin an tabbata duk lokacin da aka kama wani aka ce an suko shi to kuɗi ya sauya hannu eh, to ka san abu ya faru kowa zai magana yanda shi ya gane eh magana yake to amma a taurin mu ba mu ba da shi sama to yanzu allah ya nuna mana ƙarshen shekara farko ta wannan zamani na mulkin ku um, a shekara ta gaba me za ku yi don inganta harkar tsaro no abin da muke muke roƙon allah ya ba mu um, tanadi ya ba mu ganewa yadda za mu ci gaba da wannan abun mu tabbatar cewa mun tsayar da wannan abun gaba daya muna son arewa ta samu da zaman lafiya kudu ta samu ko ina najeriya a dawo don yadda kasa za ta ci gaba ba yanda yake yanzu shi yasa kaga akwai matsala da yawa akwai yunwa to muna tabbatar cewa muna son manoma su koma yadda za a samu abinci yara su koma makarantu lafiya eh, komai da ya koma inda ya kamata to aikin da zamu yi kenan kuma inda zamu turza kenan hafsan hafsoshin tsaron najeriya janar christopher musa kenan a tattaunawar shi da aliyu mustafa kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc akan mitoci da 1625 da 31 Za kuma iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM a jamhuriyar Nijar. Sannan a duk sa'ad da ake so kuma za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da waɗanda suka gabata. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Kwari zai gabatar mana da shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba. ba miƙe kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Abin da ke damu yanzu dai halin da ake ciki eh, tun bara da aka yi yin mulki noman da muke ma albasa da barza bana da kasuwancin da muke ma albasa babu ci gaba ci baya dina an kasa. Barawa haka ina ganin albasa ta kai kusan jikka arba'in da wani abu na kudu tsadar ta jikka talatin na. Yanayin albasa ka san in dai ka tare ta muddin baka samu kasuwar ta ba kuma kullum ƙasa ta kai kullum lalace mana za ta yi ta. da an ka kawo sanction kin an yi hasara da yawa har in kai kukanmu sai da yawo. manoman albasa a jamhuriyar nijar kenan suke kokawa game da katsewar safarar albasar daga gonakinsu zuwa kasashen ƙetare biyo bayan dambarwar diplomasiya tsakanin jamhuriyar nijar ɗin da kwarata jamhuriyar benin kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu. a mutum ne yan dace hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki yi ko na Madalla. Masu ware a shirye-shiryenmu na baya mun kawo muku bayanai masu kunshe da korafe-korafen 'yan kasuwar Ghana da ke cinikayyar albasa daga jamhuriyar Nijar zuwa kasar ta Ghana biyo bayan dambarwar diplomasiya da ke kara taɓarɓara alaƙa tsakanin kasar ta jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin musamman lamura da suka shafi shige da ficen jama'a da su. A wancan lokaci kun ji yadda wannan al'amari ya haifar da tsaiko ga kasuwancin albasa a Ghana kuma ya sanya farashin albasar tashin goron zabi a ƙasar. Akan kuwa na da nasaba da cewa kashi saba'in cikin ɗari na albasar da ke shiga cikin ƙasar ta Ghana ana safararta ne daga jamhuriyar Niger. A wannan karan kuma manoman albasar ne a jamhuriyar ta Nijar suke kokawa kan yadda farashinta ya faɗi warwas kuma har ma suka fara yin asara saboda rashin jigilar albasar zuwa kasashen Ghana da Togo da sauran kasashe makwabta saboda waccan takaddama ta diplomasiya da ke ci gaba da dumama yanayi tsakanin jamhuriyar Niger da makwabciyarta jamhuriyar Benin. abokin aiki haruna mamman bako na birnin kwanni ya bibi wannan al'amari kuma ga rahoton da ya hada mana game da matsalolin da manoma albasa suka shiga sanadiyar faduwar farashinta da ma kasancewar iyakar nijar da benin a rufe da ke saka masu dakonta kewayen gaske kamin ta kai Coast ko ghana ko kasar togo ya sa manoman na kasar kuma na jihar tawa kiran wani taron gaugawa garin tsarnawa da ya samu halartar shugaba na kungiyar ta ƙasa ta manoma albasa na amfu wanda a bayan kammala taron ya mini ƙarin bayani kamar haka. Sunana Abdulaziz Zafafi. Wannan babban matsala ce tun da an ka kawo sanction kin an yi hasara da yawa har mun kai kukanmu sai da yawo mun kai abin nan can mun kaje ya kamata su biya mu mun dauki aboka da ke bi wannan takardu kuma wannan tahiya matsala da yawa ne akwai nan kahi a shigar Nigeria zuwa Benin zuwa abin nan to yana da sauki kaɗan da nan haka da akwai babu kwanciyar hankali wajen tera babu kwanciyar hankali amma akwai abin nan konvuwa da za a yi cikin konvuwa kin nan na kiraye commerçant nan mutane da yawa mun ka tai can wurin minis de transport mun ka yi kawo kukanmu yake abu guda ne zai iya yi dosemen ne konvokin dosemen zuwa dosemen sati biyu zuwa sati biyu ne amma suna iya su yi isa komite da in mota na tashi kaman ban da gobe kaman nan zuwa kwana uku za a gaya mun yau motoci su zo su wuce paske ba su ta yi su saya mutane ba su so wannan abu sai dai su bi na haka nan kuma ga masaloli da akwai jika dari bakwai da hamsin ne ake biya kahi a kai ma bai ne to in <laughs> an wuce bene yaya ne za a yi kudade da yawa ne Daya daga cikin shugabannin kungiyoyin manoma albasa na madawa ya ce kashin kudin dakon albasa ya yi yawa a halin da ake ciki a yanzu abinda ya jefa su cikin halin laha'ula'i. Sunana Alhaji Muhammadu Abubakar president na Union Marhaba ta kwamitin mada ta manoma albasa. Tun bara da aka yi yin mulki abin da ke damu mu manoma albasa da mu magabacin da muka yi noman da muke ma albasa da barzakwa bana da kasuwancin da muke ma albasa babu ci gaba. gaba ci baya ɗin an samu saboda matsalolin sun yawa albasa tana nan tana ruɓe mun hannun mu yanzu yanzu ba rawar haka albuma albasa shi ka talatin yake yanzu gashi shika goma sha biyar ake sai da shi wani wuri ma babu ma masayan saboda yanzu in za a shiga Najeriya sai an ba da jika ɗari bakwai don mota ta shiga sun mutu bakin Najeriya na kuma in za ka shiga Benin can a kashi in za ka ta gano kuma ka hanya a kashi ka kuɗin mota sun yi tsada ba rawar haka nan nan muna da matsaloli ya kamata gwamnati ta kama a sa hannu don talakai samu abin da ya ci don an shiga halin ha'ula'i inda ake noma albasan nan yanzu saya ta yi ga albasa manomi yana son ya saida sai mai hatsi babu babu masaya saboda matsaloli sun yawa a nasa bangare Alhaji Salisu mai albasa mai noma da kasuwancin albasa cewa yi abin akwai hasara ciki mai tarin yawa na farko ko an zo kaso ba wani cin firi gare ta ba na kwarai kuma gashi yanayin albasa ka san inda ka tare ta muddin baka samu kasuwar ta ba kuma kullum kasa ta kai kullum lalace mana za ta yi sai da ka samu ka rabu da ita abin ganan dai daga waɗanda sun ka noma shi masa sai wa'anda sai yana son kai shi ko ana son kasa ta bunƙasa in ana samu ana juya na ana kai ana komowa to abu ya haita ya amma shi zan kashe kashe ki cire cire cire cire da nan mu Niger da har Najeriya akwai cin kuɗi masu ɗimbin biyan kaga daga nan magana nake maka dan nan kwanni in ka ce kana son ka same ta bodar Benin Allah da sai ka kashe abin da hijika 600 harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura. a bangaren masu sayar da tiyoyin albasa a cikin kasuwanni sun ce lalle a nan cikin gida farashin albasa na ci gaba da faduwa a irin wannan lokacin sanadiyar wahalar tsallakawa da ita zuwa kasashen waje sunana armiyau bubakar wanda an sani da armiyau mai baragaza albasa dai bana sai a ce alhamdulillah amma a bara ta yi daraja tun da bara kan waraka albasa ta yi kuɗi amma dai bana ba ta da kuɗi sosai saboda matsalar bududin gada a son jima aure to ga yanzu dai ita roba a kai wani ana auna roba mai kyawu albasa da mai kyawu dala ɗari uku tiya ita kuma jakka guda take maraba dala ɗari. Sunana Aboli mai kame a kasuwar birnin Kwale. Barawa haka ina ganin albasa ta kai kusan jikka arba'in da wani abu mana kudu cadar ta jikka talatin na wadda adda cada. Barawa haka roba tana iya kai kusan ɗari uku ko ɗari uku da wani abu amma haka mana wadda a taɓa ita a jikka da hamsin wadda kuma ƙasa gara ɗari da hamsin. Kenan kaga akwai bambanci ta faɗi kwarai. Yawan albasa cikin gida shi na sa farashin ta faɗuwa yayin da yawan kashin kuɗi wajen fitar da ita zuwa ƙasashen waje ya samu noman albasar neman mafita a cikin ƙasar. Masu are ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman haruna mamman bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ne ni tabidar ilmu shi ne manufar mulkin kanmu. A gaida na kwari, yanzu kuma sai. Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta bayyana sabon lokacin gudanar da gasar cin kofin nahiyar ta Afirka ta shekara ta 2025 da aka tsara gudanarwa a kasar Morocco. A can farko an tsara gudanar da gasar ne a watanni Yuni da Yuli na shekarar ta 2025 mai zuwa. To amma kuma a yanzu an kara lokacin a gaba inda za ta fara daga ranar 21 ga watan Disamban shekarar ta 2025 zuwa 18 ga watan janairun shekara ta 2026 yayin da yake ba da sanarwar sauya lokacin a wani taron hukumar ta yanar gizo a yau litinin shugaban hukumar ta kaf patrice mutsefe ya ce an yi haka ne domin kaucewa cin karon gasar da gasar cin kofin duniya ta kungiyoyi ta farko da za a gudanar a kasar amurka a ranar 15 ga watan yuni zuwa 13 ga watan yulin shekarar mai zuwa ta 2025 to sai dai da alama matakin ba zai yi wa kungiyoyin gasar premier ta ingila daɗi ba domin kuwa sabon lokacin ya yi daidai da lokacin bukukuwan kirsimeti da sabuwar shekara sa'ad da kungiyoyin gasar suke buga wasanni da dama a cikin kankanin lokaci kasashen jamus da switzerland sun sami haihuwa zuwa zagaye na biyu wato zagayen 'yan sha shida na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar turai ta wannan shekara daga rukunin a a fafatawar da suka yi da juna ta a wasa ta uku a matakin rukuni a jiya lahadi kasashen biyu da dama suke jagorantar rukunin na a sun yi kunnen doki ne da ci ɗaya da ɗaya a yayin da sauran kasashe biyu na rukunin kuma hungary ta doke scotland da ci ɗaya da nema jamus ɗin ce yake sama da maki bakwai switzerland ce ta biyu da maki biyar sai hungary ta karkare matakin na rukuni a matsayin ta uku da maki uku yayin da scotland ce a kasan rukunin da maki daya tal yanzu haka kuma ana can ana fafatawa tsakanin croatia da italiya yayin da albania take karawa da spain domin fitar da waɗanda za su tsallake zuwa zagaye na gaba daga rukunin b rahotanni daga kasar italiya na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar napoli na duba yiwuwar rage kudin da ta saka wa ɗan wasan gaba na nigeria victor osimhen na fan miliyan 150 ga duk kungiyar da ke son sayansa. Dan wasan mai shekaru 25 ya daɗe yana begen sauya sheka daga kungiyar ta Napoli yayin da kungiyoyin turai da dama suka nuna sha'awar sayansa. To amma farashin da aka saka masa ya sa duk suka yi shiru ba wanda ya taya. Rahotanni sun bayyana cewa a yanzu Napoli ɗin ta shirya rage farashin zuwa fan miliyan 100 sakamakon buƙatar kuɗi da take da shi a yayin da sabon kocin ƙungiyar Antonio Conte yake da kudirin sayo dan wasan gaba na kasar belgium romelu lukaku yanzu haka kuma bayanai na nuna cewa kungiyar manchester united ta kasar ingila tana shirin yunkurawa da tayin sayan osimhen wanda ya bayyana fatansa na fafata gasar premier a yayin da united din kuma take fafutukar samun gangariyar dan wasan gaba bayan tatata da karancin yawan zura kwallaye da ta sha fama da shi a kakar wasanni da ta gabata. da na sanyin na. Kafin mu yi sallama da ku masu sauraro ga labarai amma wannan karan a takaice. Hukumomin Rasha sun ce adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa akalla ashirin bayan jerin wasu hararan ta'addanci da aka kai kan majami'u da haikalin Yahudawa a yankin Danjastan a jiya Lahadi. wasu 'yan bindiga masu dauke da muggan makamai masu sarrafa kansu sun kai hare-hare a biranen Dabant da Makachkala a cewar jami'ai. Indamban maharan sun kuza kai majami'a jami'a da daddiyar ɗariƙa ta Orthodox da wani haikalin Yahudawa, inda suka cinna wuta sannan suka kashe wani limamin Orthodox. Beijing na son kungiyar tarayyar EU ta janye harajin farko da ta sanya kan motoci masu amfani da lantarki kirar China nan da zuwa ranar hudu ga watan Yuli mai zuwa. Kamar da kafar labarai ta Global Times mallakar gwamnatin China ta rawaito. Bayan da bangarorin biyu suka amince su gudanar da sabbin tattaunawa kan cinikayya. Harajin iyu e na wucin gadi da ya kai har zuwa kashi 38.1 akan motocin Latroni da aka shigo da su daga China zai fara aiki nan da ranar 4 ga watan Yuli, yayin da kungiyar ke binciken abubuwan da ta ce sun wuce kima da rashin adalci na tallafi. To duka-duka da takaitattun labaran ne kuma zamu mu naɗe tabarmar shirye-shiryenmu na yinin yau Litinin. sai a tara da mu zuwa gobe da safe idan Allah ya raya mu domin sauraron wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Yona wa mayinan dudu da ma mu na yanzu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.